قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهذا الطاغوت wannan ɗagoti wanda ya sanya mutane suka bar Allah suka dinga shishigi a sunayen Allah huwa shubuhatuhum al shubhar taso ita ne ya kira ta tsagoto za'a za a mu inda suka ɗauki anna isbata sifati tabbatar da siffofi lilbari tastalzimar ta jasima yana haifar da jingina Allah zuwa ga jiki wannan ya ja su da suka kore siffofin Allah suka ce jiki kuwan mustahili li'annana la nushahidu mawsufan bisifati suka ce da ba ma ganin akwai wani mai sifa illa hadhihi al jikin jikunkunan nan ne muke ganin su da siffa jiki ne za a siffata shi da tsawo jiki ne za a siffata shi da ilimi jiki ne za a siffata shi da ƙarfi suka ce to in ko har mutane suka ce Allah na da siffa to sun kamanta Allah da jiki dan haka menene suke nufi a nan dan haka Allah bai da siffa baya ji baya gani baya magana baya baya kaga kenan wannan ya zama tagotin su wanda ya raba su da Allah kaga wannan shi ake ce masa shubuha a wannan nan mutum zai iya fahimtar shubuha zai shubuha a kawo wani abu da zai rikida maka hankali kama wannan abun din a hankalance za a kawo shi za ainihin duk wani siffa in muka dubi siffa to ainihin za mu ga duk siffa mai siffa to jiki ne mai jiki jiki shi ne mai siffa to ya za a ce Allah na da siffa siffan kaza siffan kaza siffan kaza ƙarshe sai ka ce ai kwafa. ba za gani da ya zo mutum ba ta ah, to ai in an ce yana da siffa siffa Allah saka mafi misali shai laisa shi ne shai dan haka nan kayan kenan zai iya yiwa amma mutum wannan ba kafai yakan zo masa ba sai a sa masa shakka in magana da kan su dinga ganin kamar haka ne wallahu laisa kamithlihi shai fa na nafyu sifati a wurin su sai ya zama kore siffofin nan ya zama dole wa ka. da kawar da su wa an na ta'awwalaha dole mai musu tawili wa na atiya laha bi ma'ani munafibatin laha saboda kana yanzu duka siffofin na sai dole a musu tawili tawili shine a karkatar da su ko a kore ma'anan ko da yadda za a yi da su magana a isa da هذا حاصل هذا الطاغوت wannan shine labokin da malam ke magana wallazi man sami abihi min la basira salahu lokacin duk wanda ji wannan magana baya da ba da basira bai da basira halahu zai zirgita shi halahu qauluhum maganarsu zai daga maka hankali wata ba'a lahu ƙarshe ya ji magana wajen da an na haza haza ya ɗauki wannan gaskiya ne wahala alaihi raddu ma ja a filka ta bi ka ga abu ya masa sauki ya soke da abu a ya soke abin da ke cikin alƙur'an wasu sunna dukka maganganun alƙur'ani da sunna sai ya sokewa yana sai fata saboda wata shi buhar li'annahu أعد هذا التاغوت فرصا domin sun shirya wannan taguta ya zama wani eh, garkuwa lahu ina fata an yi yanzu na gani nake kama ba a ji sosai ba ku koma ku ga ina shi ba ta fara ba koma tambaya sanda aka ce wa hasa tagutu ko wasu shubuhatuhum albatila ai ba faɗe shi ba haifu za a bauta za a faɗe shi anna isbata sifati lil bari tabbatar da siffofi ga mahalicci menene siffofin ɗan ji a da hausa bana ji gani ilimi magana to ya isa haka da sauransu in aka tabbatar da siffofi ga Allah fi tattalzimu tajisima wannan yana nuna Allah jiki ne ba a taɓa samun fika ba sai ga jiki an ga ko shi ba ko li'annana la nushahidu mawsufan ba za mu ga wani wanda aka siffata shi ba sifati illa hadhihi al-ajsam wannan bai zama dagutu ba wannan zai shiga cikin zuciya duk wanda ka gan shi da siffa za ga jiki ne in dai gani na idan duk wanda ka gan shi da siffa to jiki ne a ce yana magana yana da ƙarfi yakan zo yakan tafi yakan tora yakan yi kaza jiki ne kan yi haka to saboda nan in an ce Allah na da siffa to an kamata shi da jiki wannan ya nuna mana dole Allah jiki ne in mutum bai mai da hankali ba ana magana ya sarrafa shi in ba ina da wani ilimi ba dole ma sarrafa shi wallahu lai ta kana fi shi ka duba da gaskiya suka yi amfani kuma kariya suke nufi ai Allah ba wani abu makamancin don haka Allah ba jiki ba ne go fata ayyana na fiye sifati kenan yanzu dole ne siffofin na a kore su in ka karanta ar-rahmanu alal arshi sawa dole ka ne da ka fasa in ka ce waja rabbuka wal malaku saffan dole ka ne da zaka fasa in ka aka ce yadullahi fawqa aydihim dole ka ne yadda zaka fasa sa dole ai mata tawili hada hada dagu sai ta idris hada dagu laysa kullu wahidin yakhruju nafsahu huna إلا الذي إلا ملم بمعرفة قدرة الله تصور ذاك أنا كذا لا شبه أم دان شبه تعرف توصف أفيدي كذا هو E duka har magana har na ji aka gani in aka ce wannan na ji dole jiki ne ko in dai aka rabi ne kuma an ce wannan na tsaye kaga jiki ne in aka ce wannan ka karfa kagan ka ce za ga ai jiki ne in an ce wannan mai ilimi in an bibiya a tsarin wanda ka san jiki ne ko sai saboda ka aka ce Allah na da jiki Allah na da sai sifa kenan ku Allah jiki ne ka san ka je su ga jikin ka ko to don haka din wannan shine shi da suka kawo don su kawo yadda za a soke duk wani suna na Allah a cikin alkurani duk wata siffa ta Allah a cikin ta in an zo a ba ta wani fassara daban da wannan shi wa masha Allah eh ta gafi mu shi ne babban wancan su ya zati ya kace zafi kawai abin da ahalu suna suke kankani tun da bai ke jiki ba yake zafi sai a tsaya a zafi amma bai hana a ce zafi ba domin in ka ne fassaran zafi ba wani abu ne ta ke jirgin ne fassaran zafi eh wani suka mutum yawwa zafi ba ya shi wannan shi ne to zai ba mu amsa ma'ana zai ba mu cikakkar amsa tun da shi ba ta fito fili ta kuma sannan ta inda in aka rusa ta ta rusu don in abu bai bayyana ba tambaya idan ba ta bayyana ba matsala idan ba ta fito fili ba in an yi rabbi ta ba ta raduwa tunda ba sa da aka kore ba amma dai shi ba su ta fito fili ko saboda su a wurin su sun ganci ai eh, eh, in aka tabbata eh, anna isbatu sifati lil bari tasqutu ba. ليس لأننا لا نشاهد موصوفا ومتبع قد ونمي موصوفا بالصفات إلا هذه الأدلة هو هو إن جكون كنا قالوا قال لك فإن ذاك فاقمك والله ليس كمثله شيء ثم سقط هنا فقد دمر أبوها فتأيد ينظر أولين سفيدا نفي الصفات sai an ce yadullahi fawqa adihi da ni'matullahi ko Wata wa ta'abiha Shi ne ce haza ko na yi shi wannan an gane na biyun nan ba amma dai ce shi haza hafilu haza tagut wannan shi ne aikin wannan ɗagutu wani ɗagutu aka yace allazi man sami abihi duk wanda ya ji wannan ɗagoto ko man la basira ta lahu ko halahu kaulahu eh? maganar nan tasu za ta firgita shi dole shi ma ya tafi dinga soke sunayen nan wa haba Alahu. wa zanna anna hazal al ya ɗauka wannan shi ne gaskiya ko banda nan fa wa hana alaihi raddu ma ja'a fi kitabi kaga soke abun da zo alqur'ani yayi masa sauki kirkire in an ce ala al arshi sai ce Allah ya mamaye Allah ba zai iya ce Allah ya daidaita da arshi ba ko mai janyo masa wannan tagutun can ko duka dama ta ga ya faki tabbatar ma fasara dagutu duk wanda da baka da alfurani ya raba ka da sunna manzo Allah shine dagutun ka ba wai dagutu wani gunki ne daban ba sai kitabi wa na min as-sifati li'annahu saboda shi a nan a adda hazar dagutu wannan dagutu ya tattala wannan a dagutu li'annahu a adda hazar dagutu don ya ɗauki wannan dagutu wani dagutu ka jahiluhu to sallahu kuma da shi yadda zai dinga sai ya yi amfani ya tare da wani abu ta yi wata da ayoyin Allah an gane yanzu in wannan taguta ya gano ya za a yi masa rafi ya za a fasa shi na eh eh wannan ai daban duk kusan abu guda ɗaya ne in ka tsaya guda ɗaya duk riga ka gani eh, duk guda ɗaya ne duk ne suka nan jami'a take farko duk ita ta haifar da yamma illa ya ka ce in an tafi an tafi ga wani ya tsalle in an tafi an tafi wani ya tsalle in an tafi an tafi ga wajen ya tsalle amma dai wannan shi ne babban gunkin a ne in ka dubi wannan ne ai har a cikin asha'ira suna bani da wannan kalmar ta ciki yanzu in an gane wannan gunki za a sa masa bom hmm? shi ne ce fayo kalu fi iftali da tagot sai a ce wurin fata wannan tagotin da za a ce kada ulima ثبوت الصفات المتنوعة لله تعالى في الكتاب والسنة ai tabbas an riga an san tabbatan siffofin Allah daban-daban siffofin al'alimu al'hakimu ko al'aliyu al'azizu as-sami'u al-basiru an san na sai ko as-sab'u al-basaru al-kalamu ulima subutu ah, ah, subutu sifati al-mutanawiyatu lillahi ta'ala fi kitabi والسنة بألفاظ كثيرة وأساليب درسل متنوعة صريحة يكفي بعضها فعشر سكوي إن أكد وصم وذكر في إفادة العلم اليقيني نفائدا تدمو تبتتشن إلمي الله لا نتفق فيه الله لا نتفوفي kuma sunayensu siffofinsa ba su mayar da shi jismu ba fa kullu shubuhatin تناقض تناقض هذا المعلوم duk wata shubuha da za a kawo jismu za a kawo kowanne ne tsayan mahalli tunakidu hadal ulma'alumu almafahumu fa ina ba ta yakan ka'idatu tatacciya ce kirkira ta kai Ko duk wani abu da zai kawo akasin abin da ke cikin wannan qur'ani akasin abin da ke cikin sunan manzon Allah kirkira shi a kai kuma duk abin da aka kirkira mai matsayin sa ƙarya ce ma kanat ko yaya ko lamarin ya kasa mutu komai kyansa wannan ba mata jise mu ba inda wani abu da za su kawo daban bayan wannan shi ce ne na kuma wannan bi ayi lafzin ubbira anha da kowanne irin lafazi aka kawo shi ma nan ma nan ko mu da ake wata tukuna kafin a je wajen aiki da ita duk abin da za a kawo akasin abin da ke cikin alkur'ani kan ma ka fara da shi domin wanda ya da wasu shubahan bai kai Allah ba wanda ya da wannan shubahan bai kai manzon Allah ba ya za a kafa da shi ka warware maganar manzon Allah ka bar ma ka dauki maganar shi kuma da yana da fasaha an gane yi ce wannan wa bi ayi uslubin hurrifat da kowanne irin aka akai amfani da ita a ban banda wannan ko da nan gaba wata ma dubara za ta tsoro kullo yadda za a soke maganan alkur'ani ko a kawar da maganan manzon Allah mutum ba zai taɓa yadda da shi ba karya da wannan abu shi ma ka'idar ta da tu kafin ya ba da amsar da abin da ke larabcin kawai فيقال في إبطال هذا التابوت قد علم ثبوت الصفات المتنبئة لله تعالى في الكتاب والسنة غير معلوم بل معلوم بألفاظ كثيرة وأساليب متنوعة ثريها يكفي بعضها لا نحتاج إلى كلها بعضها ما ولا في إفادة العلم اليكيدي فكل شبهه تناقض هذا المعلومة دول za ذا kawo mai warware wannan abun da aka sani almafahuma fa inna ha shubhan ko batilatu to ma kana duk ma irin yadda ta zo bi ayi lafzin ubira anha da kowanne irin na lafazi aka faɗe ta wa bi ayyi asulubin hawaifa an shi ma ya ake ƙa'ida kuma ta ka'idar to ke wa zalika haka da ulima bin zarura ai an sani ta hanyar dole min addini abotos sifati tabbatan siffofin nan wahiyar asulul الأصول shi ne tushe a tuffa in an tara tuffa ga baki da to wannan shi ne tushen komai cewar siffofi tabbatattu ne ga Allah wa usuddini shi ne fandishon addini wanda duk ita ce yake zai tumbuke wa'annan addini yake son tugewa wa dalalatul kitabi da isharan qur'ani wa sunna alaiha a'azamu bi kathiri يا في دامة من دلالتها على الأحكام التي لا ينافق فيها مسلم يعني وصلنا سؤال أعظم شيء في الجرمى بكثير من دلالتها بقى إشارة على الأحكام التي لا ينازع فيها ونباع مصوح معنى نجسو إشارة ما أنا يدى أتنون توحيدي سيكوبين الله جسولين الله ya fi yadda aka nuna sallah ya fi yadda aka karantar da aure ya fi yadda aka karantar da azumi ya fi ƙarfi yadda aka karantar da hajji yadda aka kafa tushen addini ma'ana ƙa'aƙidan sunayen Allah da siffofin Allah yadda aka bayyana su ya fi bayyana daga yadda aka ranar sallah kandalu eh? saboda menene a kaka tauhidi na gaban sallah ba sai Allah ya tabbata ba za a yi masa sallah ba sai Allah ya tabbata ba da za a bi tsarin da ya tsara na aure ko to shi ne ita yi wa lalatar kitabi wa sunna alaiha suwaye sifatu da asma'u ma a azamu ya fi girma bi tasiri من دلالتها بيد أكينوني بدا على الأحكام بك حكمتكم التي لا ينازع فيها مسلم بدا مسلم إضافة قدماتي فيه فقدم إذا سمي الصلاة أكبر صلاة بعد سجاتك بكون جيس عن شيطان بكاتي والصوم والعجز تبتد سونا يا أخي تبتد سونا ميكي بسونا ƙa'idoji ayoyi hadisan da suka tabbatar da sunayen Allah suka tabbatar da sifofin Allah sun fi yawa daga ayoyi da suka tabbatar da sallah da suka tabbatar da azumi suka yi ilahaka ne shar'iyya ai maganar ta kusa. mutum da wannan shi karan kansa zai iya raddi tun kafin a yi masa raddi faman hawala ko a wasu haka